This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dadol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji hirar da muka yi da Alhaji Yusuf Buratai, mahaifin hafsan sojojin Najeriya, General Tukul Buratai. Maniyata aikin hajji daga jihar Niger kuma sun koka akan yadda jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki ke tafiyar hawainiya. Akwai kuma rahoto akan haramta zirga-zirgar manyan motoci daga tara na safe zuwa tara na dare a Lagos. Sai kuma kashe wasu shugabannin al'umma da aka yi a namai jihar taraba a ranar lahadi to tare da sallama jama'a ga cikakkun labaran faransa da birtaniya sun amince da karɓar dubban 'yan gudun hijira a jiya litinin waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita a gabas ta tsakiya sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya ragu saboda ɗimbin masu tururuwar kutsawa cikin jamus don samun sabuwar rayuwa Shugaban Faransa Francois Hollande ya ce ƙasarsa za ta karbi mutane 24,000 ne 'yan gudun hijira daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa. shi ma firaministan birtaniya david cameron ya bayyana za su karbi bakuncin 'yan gudun hijira guda dubu ashirin ne daga sansanin 'yan gudun hijirar syria da ke turkiya jordan da kuma syria mr cameron ya ce za su fi mai da hankali a kan ƙananan yara wanda ka iya fadawa cikin hatsarin rayuwa kasashen turai na fama da matsalar kwararar bakin haure 'yan gudun hijirar da rabonsu da ganin haka tun lokacin yakin duniya na biyu A wani labarin kuma, shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya buƙaci yin taro da takwarorin aikinsa na Jamus da Rasha da kuma Ukraine domin tabbatar an ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. Mr. Hollande ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Paris jiya Litinin cewa zai ba da shawarar gana da shugabannin da suka haɗa da ta Jamus angela merkel da vladimir putin na rasha da kuma petro poroshenko na kasar ukraine yana son yi wannan taron ne kafin babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a fara a ranar 15 ga wannan wata na satumba idan allah ya kai mu shugaban na faransa ya ce makasudin yin taron shine sanin matsayin yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin wakilan gwamnatin ukraine da kuma 'yan tawayen kasar waɗanda rasha ke marawa baya da aka kulla a Minsk kasar Belarus a watan Fabrairu. Ya ce a cikin makonnin da suka shige an samu ci gaba a shirin samun zaman lafiya kuma kusan za a ce dukkan bangarorin suna mutunta yarjejeniyar tsagaita bude wuta da aka kulla a Minsk. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin saman Birtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar ISIS guda uku a Siriya ciki har da wasu 'yan kasar Birtaniya guda biyu. karon farko na makamancin wannan harin a watan da ya gabata, in ji Firaministan ƙasar David Cameron a jiya Litinin. ya bayyana harin jirgin saman yakin nan marar matuki da suka kai a matsayin kare kai ya kuma ce waɗanda suka mutum babu shakka suna tsara kai hari ne a birtaniya riyad khan da wasu mutane guda biyu har da ɗan ƙasar birtaniya an kashe su ne a lokacin da suke cikin mota a hanyar su ta zuwa raƙa da isis ke ikirarin nan ne babban birnin su a siriya kamar yadda firaministan ya sanar da 'yan majalisar birtaniya a kan lamarin tun shigar birtaniya tawagar yakar 'yan isis a iraki tana amfani da jiragen jirgin saman yakin marar matuki musamman a ceto da tattaro kuma bayanai a syria sai dai sojojin saman kasar ba su shiga an dama da su ba sai a harin watan agusar da ya gabata kimanin 'yan birtaniya guda 500 zuwa 600 ne suka tsallake don kai dauki ga kungiyar isis a matsayin matsayin mayakan sa kai don kafa abin da suka kira da daular islama a iraki da kuma syria a can kasar guatemala kuma za a yi zaben fidda gwani a kasar saboda dan takarar shugaban kasa da ke kan gaba ya kasa samun yawan ƙuri'un da yake bukata na kaucewa yin zaben fidda gwani a wata mai zuwa jimmy morales wani dan wasan barkwanci ne kuma sabon dan siyasa shine ke kan gaba da kashi 24 daga cikin ɗari na sakamakon farko-farko da aka gabatar. A safiyar jiya Litinin a yayin da aka ba da sakamakon kashi 97 daga cikin ɗari kenan 'yan dubbai ne ya raba ɗan kasuwan nan mai ra'ayin 'yan mazan jiya Manuel Baldizan da matar tsohon shugaban ƙasar Sandra Torres da ke jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi. An shirya a ranar 25 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu za a yi zaben fidda gwani. Labarin duniya kenan kuka gama je. wakilin sashen hausa haruna daudabi ya samu damar zantawa da alhaji yusuf buratai mahaifin hafsan sojojin najeriya wanda shi ma tsohon soja ne kuma da shi aka yakin duniya na biyu ga yadda hirar ta kasance to a ta kasa kai wannan yakin ne kasan bama ne muka yi yaki bama lagwakin nan shine lagwakin da su kanar namu kanar de da su wani muka shiga abin nan kasan bama ne mm. da muka shiga bama din to mutane mu da yawa aka kashe su da yawa amma Allah ya sa kuma mu da sauran ranmu mun tsira to babu me kake gani ke kawo cikas ne wajen kawo ƙarshen waɗannan rigingimu na Najeriya wannan yaki da yan Boko Haram ganin cewa na ku cikin lokaci kaɗan kuka ci nasara da wata ƙasa ne ma amma kamar wannan matsala a cikin ƙasa ne ƙasar Najeriya ne da wasu makwabtan ƙasashe ɗaya menene kake gani ke kawo cikas wajen kawo ƙarshen wannan rigima a'a wannan dai kam ban da zan ce ɓarayi. suka abin nan ba suka kashe mutane mugun mutane mugu banda alita mugun mutane ba su kashe ka su ɗebe kayanka an sun ɗebe kayan kuma sauran kuma su ƙone to wannan ba wato ba mu dan alheri ba ba ku dauke shi ma zaman yaƙi ba kawai saman barayi ne barayi ne mana barayi mana in ba ka barayi ba da wani kasa ne duk yan Najeriya mun kai eh? kuma sai su kone maka gida su koshe kayanka su kone maka gida su koshe kayanka in ya saura kuma su kone su kashe mata su koshe yara su yanka wuya mutum ta baya wannan yana amfani shi mugun mutane ne wato barayi masu jaga ce har yanzu ba barayi su ne boko haram su ne su suka barayi ne boko haram ina jirgin sama ya ka ina zaga tuka jirgin sama bare ka yadda ina zaga rubuta abubuwan nan ba ta gari kawai wallahi ba mutanen kirki ba to baba ko ta shawara da zaka baiwa danka a matsayin hafsan sojojin Najeriya to shawara zan bashi dai kan kamanda shi ya yi karatu harinan ya tafi bangladesh ya yi shekara a can shi ma ya yi tireni mu lokacin da muka je wannan ba ba mi an da daga rsm sai rsm to amma shi da ya ilimi har ya je to abin nan ni da shi ma mu yi magana ya ce ya je abin nan ya ga kabarbirin mutane wanda muka tafi a ah, abin nan kasar ni na je indiya din kasan hmm. amma ya ga kabarburi wanda mutane wanda suka kashe a kasan bama din to Allah kyauta babu mun gode kwarai da gaske wato Alhaji Yusuf Buratai kenan mahaifi ga Brigadier General Buratai hafsan sojojin Najeriya wadda wadda kuma aka yakin duniya da shi na biyu soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hanna man ai har shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa. Yan samari manyan soja, mai malari babban soja Allah jikan maza sun haɗi. Mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i. ko an ci birnin kura ai ba a ba kare A ban ruwa akon a yaƙi don hankalin maza sun sace gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen sulemawa ne Allah ji sun haɗi da bulawani na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kai sauja birgiman hankaka. Ku na a dutse sannan ku a gindin bishiya ko ku a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki. la ilaha illallah muhammad rasulullah akuya ta ya kura bindi ta sha aradu sai ta rama la ilaha illallah wallahi ba gwani sai allah a bar ruwa a koma yaƙi a sha ruwa a koma yaƙi yin anjima jima a kunna sigari don rani bakin banzo

Daga can Mina wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton cewa maniyata aikin hajin bana daga jihar sun koka kan yadda suka ce jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki na tafiyar hawainiya. kawowa yanzu dai alhazai ɗari biyar ne daga cikin kimanin maniyata dubu uku daga jihar aka samu kaiwa ƙasar saudiyar a cikin ƙasa da mako guda da fara aikin jigilar maniyatan da misalin karfe bakwai na yammacin jiya litinin dai na ziyarci sansanin alhazan kuma ga abin wasu daga cikinsu ke cewa a uh, imamu adam abdulkadir a garin bangi to maganan tafiya yanzu dai muna neman mafita a wajen allah uh, an yi alkawalin cewa muna jirgi na uku kuma har yanzu shiru ba ko labari saboda haka muna neman don allah a yi kokari hukumar nan su yi kokarin mai da hankali bisa ga taimaka ma al'umma yanzu kwanan ka nawa nan yau kwana uku kenan muke a nan wani na hudu muna nan zaune ahmad muhammad bariga local government an kira ni da niyan Damu tashi ranar asabar to kuma allah bai kaddara mun tashi ba tun daga ranar muna nan muna ta sauraron su to an ce muna yau monday da mu tashi an Allah ya yadda zuwa karfe biyu na rana ko zuwa karfe hudu hai iya yanzu dai ba wani alamu da muke gani. Ni suna na Alhaji Mustapha na rako babana yau kwanan mu wunan mu hudu saboda wannan tsarin da aka dauka ba daidai bane. Tsarin me na kwana da kwanaki ba ta. Eh a dauko Alhaji ya kwana uku hudu kana tsaye ba daidai bane ya cancanci gona wannan tsarin da zai yi ya kawo alhaji yau da sahi in kawo ni ka kwana gobe a sallame ku hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger dai ta ce tana iya ƙoƙarinta domin tabbatar da an kwashe alhazan kafin ƙurewar lokaci in ji jami'in huda da jama'a a hukumar alhaji sani awwal game da korafin waɗannan alhazai kuma ga abin da yake cewa domin ba da ba da eh, oda kowane alhaji ya shigo kam sai mun kira su yawancin ƙananan hukumomi da suka shigo ba an kira kira su bane duk wanda kaga mun kira su lokacin tashin su ne yayi amma a yanzu nan na tabbatar maka zaka samu alhazai fiye da dubu ɗaya a nan camp wanda ke ba mun kira su bane a ƙarshen makon da ya gabata ne dai gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya cire mataimakinsa daga matsayin Amirul Hajjin jihar a daidai lokacin da ake jigilar maniyatan ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce an cire mataimakin gwamnan Honorable Ahmad Ketso ne domin ya tsaya ya riƙe jihar saboda wata tafiya da gwamnan zai yi, amma a ɗaya gefen jama'a da dama na jefa ayar tambaya akan wannan mataki da ya zo kwatsam da rana tsaka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za ku ji yadda aka kashe wasu shugabannin al'umma a jihar Taraba, to amma a shakata da wannan waka tukunna. Sai wata rana masoyi zan barka, sai wata rana ina ma ban kwana. Sai wata rana ban san ban kwana, sai wata rana ina yin banki ɗauri ki zo ki sassauci wata rana inda rairai zai baci haka so yake in zai lalace waye za ya bar ruwa mai sanyi sha Haka ne a ranar Lahadi aka kashe wasu shugabannin al'umma a jihar Taraba kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto. kamar yadda bayanai ke nunawa wasu ne suka zo su kira waɗannan shugabannin al'umma da cewa su je su sasanta wasu fulani da wasu manoma mummuyawa da ke yankin to amma kuma daga baya sai gawakin su kawai aka samu an daddatsa batun da ya so ma ya kawo tashin hankali waɗanda aka kashe sun kohara da dagacin ne alhaji musa kacalla da kuma wani mai anguwa malam manu jahun sunana musa mai anguwa adamu eh ni dan mai anguwa adamu ne eh to wasu mutane ne da wanda suka zo suka yi invite nasu da su je su dubi barna a jeji aka kawo musu wannan reporting suka tashi da shi da digashin da shi mai anguwa shi babana kenan suka shiga daji sun shiga daji to diga shigan su daji dai ba mu san abun da ke faruwa sun je wurin barnan a'a ba su je ba shine wanda bamu sani ba ni dai sunana yakubu ali namnai ni digashi amini na ne muna tare ba mu rabuwa gaskiya muna cikin alhini mu abinda muke bukata tunda an tabbatar wa hukuma cewa ga wa'inda suka kira su suka tafi da su daji muna roƙon hukuma ta gaggauta kama su ta mu cikin kwanakin nan an ta samun kisan dauki daidai a wasu san jihar kamar yadda ya faru a dan anace da kuma wasu wuraren batun da yanzu ke karata da hankulan jama'a wani rabu ilyasu ma'azu shagarda da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar gaso inda lamarin ya faru ya ce yanzu haka fa suna cikin wani hali na alhini wanda don haka ne ma ya buƙaci da zakulo wanda ke da hannu a wannan kisan gillar da aka yi wa shugabannin al'umman don tabbatar da zaman lafiya. wanda ya faru a yankin namnai abun bakin ciki ne matuka ba saraki aka kashe da mai anguwansa to idan har ya kai ga sarakuna to ina ga mu talakawa to saboda haka muna son hukuma ta gaggauta bincike akan wannan al'amari. Kawo yanzu rundunar 'yan sannan jihar ta ce bata kama kowa ba tukunna to amma ana binciken gano wanda suka aikata ta'asar DSP Joseph Kwaji da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar ya bayanin halin da ake ciki. Da muka samu labari wannan abin da ya faru a Namnai a take ma'aikatanmu ka wurga suka je wannan wurin inda wannan abin ya faru sun je suka tayar da wannan gawakin suka bashe su kai su asibiti inda za musu za a duba su a tattace mene ya kashe su inda nake magana da kai yanzu ana kan bincike a kala ana kokari yanda za a samu wayannan mutanen da suka aikata wannan abu. Jihar Taraba jiha ce da ke da yawan kabilu da sautari akan samu rashin fahimtar juna musamman tsakanin manoma da kuma fulani makiyaya baya kuma gabatun harin daukan fansa da wasu lokutan akan kai wa juna wanda ma ya mai da wasu garuruwa tamkar kufayi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya duniya duniya Kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba, gwamnatin jihar Lagos ta haramta wa manyan motoci yin zirga-zirga tsakanin karfe tara na safe zuwa tara na dare. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya dubi wani al'amari. wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya who na cewa yanzu haka kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ashirin da takwas ne ke mutuwa a kasashen duniya daban-daban a duk shekara a sakamakon hatsarin ababen hawa kuma akasarinsu na mutuwa ne a kasashe masu tasowa irin su najeriya a nan najeriya ma dai wannan matsala na hatsarin motoci ko baburan hawa abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya inda jihohi ke ci gaba da kafa dokokin tuki da nufin kare al'ummominsu daga hatsarin ababen hawa wannan ne ma sa gwamnatin jihar lagos sake bullowa da wasu dokoki na hana zirga-zirgar manyan motocin hawa musamman na tankuna da kuma masu daukan kaya kama daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 9 na dare wata sanarwa da babban sakatare a makatar sufuri a jihar lagos minta olise yi wenu ya raba wa manema labarai ya ce ko da yake dokar ba sabuwa ba ce amma kuma sake bullo da dokar ya zama wajibi ganin yadda ake ci gaba da fuskantar matsaloli na hasarar rayuka don haka dokar ta umarci 'yan sanda da sauran malaman hanya da su tabbatar masu manyan motoci sun bi umarnin sau da kafa to koya direbobin manyan motocin suka ji da wannan dokar tambayar kenan da na yi wa wani mr ojo is good but at the same time uh, is going to affect some uh, majority of the business uh, men and women if they can just the government can just do it from uh, 10 o'clock ya ce wannan mataki ya yi daidai amma dai ina ganin ya kamata a ce dokar ta fara aiki ne daga karfe goma na safiya zuwa karfe tara na dare domin idan ka duba su kansu manyan motocin suna da amfani ni a gani na ba wai kawai manyan motoci ne ke haddasa hatsura ba a wannan birni a'a kamata ya duba matsalar kananan hanyoyi da kuma cunkoso the too many too many too many a ƙarshen makon jiya ne dai aka yi hasarar rayuka akalla goma sha biyar a wasu hatsura da ya auku a birnin lagos da kuma hanyar ibadan zuwa lagos inda wata mota dauke da kwantenan siminti ta fado akan wata mota tare kuma da kashe fasinjojin da ke cikinta guda hudu batun biyan diya ko inshora dai ya kasance daya daga cikin manyan matsalolin hatsara da ake fuskanta walau ta bangaren direbobi ko fasinjoji a duk lokacin da hatsari ya rutsa da su wannan ne ma yasa na tambayi aminan daya daga cikin waɗanda suka rasu a wannan hatsari na birnin lagos ko gwamnati ta tuntube su don dangane da batun inshora sai ya ce eh sun walakawal za su ba mu inshora amma sun ce ko sai nan gaba kaɗan da diya haka sun ce za su ba mu amma sai nan gaba kaɗan. su ma dai direbobi a lokacin da na hira da su sun bayyana rashin jin daɗin su inda suka ce alamun cewa an tsane su su ba ga albashi ba mai tsoka kana kuma ba inshora ba kamar da wayannan direbobi ke shaida mani mu ba cikin kome muke ba kowa zagi mu suke direbobi ba mutane ba ne yan iska ne menene ba wanda baya zagi mu to mu muna roko don Allah a nima mana mafita a wurin gwamnati gwamnati a shara mana hawaye suna karba akwai life insurance amma gwamnati in wani abu ya faru da rai ba za su biya fa ba ba za su biya ba kai su zo gidanka masu ba iyalanka naira dubu hamsin a matsayin wai an rasa wannan direba a sakamakon hatsari babu shi ba labarinsa kowa ya sani a ƙasar nan direba da yana cikin wani yanayi wanda yana neman taimakon na gaggawa duk kokarin jin ta bakin jami'an ma'aikatan sufuri da kuma kwamandan hukumar kare hatsura ta ƙasa reshen jihar lagos mr hijinius omaji ya citira duk kuwa da aiki masa da sakon karta kwana da na yi kafin na hada wannan rahoto babin ya jibrin murai amurka daga lagos a nigeria Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. da Allah da maganin wannan hara-hara da ake da ake Allah wani maganin magana alaikum muryan Amurka mai magana Usman daga Yola Adamawa Najeriya. Da Allah ku mika saƙo na zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya binciki ayyukan FAN Federal Airport Authority of Nigeria domin mu talakawa sun ba mu dama mun yi jarabawa mun sun kira mu mun je abuja mun yi guje-guje sun fitar da suna mun samu amma kusan wata hudu yanzu sun gagara kiran mu su ba mu takardar aiki sai dai mu samu labari cewa suna kiran waɗansu 'ya'yansu da 'yan uwansu suna ba su takardun aiki don allah janar buhari shugaban ƙasa ya taimaka ya duba mana mudiyan talakawa bakwai da ashirin da aka fi da sunayenmu wassalam ni ne jela mai aiki da kina sai a garin ta lafiya domin sau da yawa 'yan sanda na bakin kokarinsu amma gurbatattun kaɗan daga cikin gurbatattun cikinsu suna bata ayyukan wasu to muna gode ma Allah da ya sa kuke waiwayawa kuna ɗaukan mataki kuma wannan irin hawan kawaran wannan mugun aikin da yawan 'yan sanda gurbatattun 'yan sanda kan yi sun fi a ƙauyuka wanda ba ka da hanyar da za ka kai kuka to amma alhamdulillah da voice america suke kukkutsa suke samun wannan labarai suna yadawa Allah Ubangiji ya ja jagora Allah taimaka da sa'a duk wanda ya yi ɗebo da zafi to bakin shi in ka yi don Allah ya ba jagora in ka cuci al'umma Allah tona asirin ka mai magana a direban baro gaskiya ba ta neman ado kan dogar jihar Niger Najeriya. To kafin mai sallama kuma ga takaitattun labarai. faransa da birtaniya sun amince da karbar dubban 'yan gudun hijira a jiya litinin waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita a gabas ta tsakiya sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya ragu saboda ɗimbin tururuwar kutsawa da ake cikin jamus don samun sabuwar rayuwa shugaban faransa francois hollande ya ce ƙasarsa za ta karbi mutane 24,000 ne 'yan gudun hijira daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa shi ma firaministan birtaniya david cameron ya bayyana za su karbi bakuncin 'yan gudun hijira kimanin dubu ashirin ne daga sansanin 'yan gudun hijirar syria wanda ake turkiya da jordan da syria din mr cameron ya ce za su fi mai da hankali akan kananan yara Shugaban kasar ah, Faransa francois Hollande ya buƙaci yin taro da takwarorin aikinsa na Jamus, Rasha da kuma Ukraine domin tabbatar da kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. Mr. Hollande ya faɗi haka a wani babban taron manema labarai a birnin Paris jiya Litinin cewa zai ba da shawarar ganawa da shugabannin da suka hada da na Jamus Angela Merkel da kuma Vladimir Putin na Rasha da kuma Petro Poroshenko na Ukraine. Haka kuma sojojin saman Birtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar ISIS guda uku a syria. To a gaishe ka, ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. Yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na safe ne a agogon Washington DC. Kuma a madadin sauran abokan aiki, Jummai mai alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin washington dc nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.